يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدوء أولنا مسلاتنا مسجد القرآن دون كارنت لتافينا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai a cikin babin azkarun nawa wato addu'o'i da suka shafi bacci babi na 28 za mu tashi akan addu'a ta 102 insha Allah ta'ala gabanin kutsa zuwa ga karatu mai MYCD da kuma mai Darul Islam sun kawo CD na Hisnul Muslim duka mai mycd ya yi su ne a cikin cd ɗaya a yanzu mai darul islam ya hada su a dvd ne darasi ɗaya zuwa shida a cikin dvd kwaya ɗaya banda kuma kasusuwa da suke kawowa na audio ga duk wanda yake bukata zai iya samu a wajensu insha Allah ta'ala ko a nan ko a shagunansu bisa ga yadda aka saba bayyanawa wannan na sha fada iyalanmu mata da 'ya'yanmu da iyayenmu suna da bukatan fiye da mu wani lokaci hoton yana da tasiri saboda mutanen najeriya muna da viewing character wato muna da sha'awan idonmu ya ga abu idan gajiya ta yawa wannan ma yana raba ka da bacci kuma gani wani lokaci yana taimakawa wajen ganin yadda ake furta wasu ababe da makamantansu yakan kuma rage gajiya wajen ji idan ji ne kadai sai ka ka gaji da wuri amma kuma in kana kallo wannan yakan rage gajiya da ikon Allah Allah ya ba mu ikon amfanuwa da wannan ina ga wannan kofa din sai a kulle kawai na gada zuwa an buɗe ko an yi creating kofa ce ta imam insha Allah ta'ala ya fi saukin shigowa wani amini na ne zo kwanakin baya phd holder ne wato dakta ne kuma masanin abin da ya shafi quantity surveying ne da ya zo ya matsa ce yana ga ya dace a yi creating kofa nan na ce ba wani abin ne ya ce a'a ya dace a yi kofa so bayan mun gama ganawa ya ce mun ya ɗauki nauyin yin kofa da kuma kafet da muke zaune a kai gaba daya so yana komawa inda yake bai kai awa 48 bai turo kuɗin na ɗora wa barista na ya je ne masu kafet da everything aka zo aka yi da yakun Allah a kammala Allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako Allah ya ji kan iyayensa Allah ya tunkuɗe mai sharri duniya da lahira Eh, ya buƙaci kada a bayyana sunansa wannan kawai shi ne kuma hakan ya fi alkhairi sau da dama mutum yakin alkhairi ba bukata a bayyana saboda shi allah da aka yi don shi ya sani kuma encouragement ne kowa ya sani haka tsarin aikin alkhairi yake za mu riƙa yi idan kaga kana sha'awa ka amince da abin da muke sai ka sa kanka ba baka sha'awa ka mana addu'an alkhairi shi yasa ba za mu ba mu ce ma a kawo kaza ba sai dai mu fara in kana sha'awa zo mu yi tare wannan shine ka'idan aikin alkhairi karatun da wani ya ce jiya ya dauka a nan a tv ba wanda ya ce kawo haka kawai aka tura shi aka tashi in zauna a nan ya ce mun in na amince in ba shi izinin ya saka program din a tv so shi kuma daman ɗalibi ne gare ni sama da shekara bakwai na ce masa na amince ya ce to a hada shi da yadda za a yi ko ni ne nace ce a'a ba na shiga wannan ayyuka da kaina ga ɗalibi wani ku je ku shirya da shi to wannan shine tsari na aikin addini Allah ya biya su duka da gidan aljanna da ni da ku gaba daya Allah ya ji kan iyaye ya tunkuda sharri duniya da lahira na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بما تحفظ به عبادك الصالحين قال المؤلف رحمه الله إبدأ بقال المؤلف رحمه الله أو قال المصنف رحمه الله أو قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه za mu tashi kan addu'a ta ɗari da biyu a cikin jerin gwanan addu'o'i da suka shafi al'amarin bacci idan mutum ya kwanta fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce sai ya karanta wannan addu'a ya ce bismika rabbi da sunanka ya mahalicci na wa ba'tu jambi na sanya ɓangaren jikina a ƙasa wato ɓangaren dama da ake kwanciya a kansa wa bika arfa'uhu da sunanka da ikon Allah nake ɗaga shi a lokacin da zan farka a bacci fa in amsaktaha fa in farhamha ya Allah idan ka rike raina baka kaddara na farka ba ka rayuwa ta a bacci farhamha ya Allah ka mini rahama wa in arsaltaha in kuma ka dawo mun da raina na farka kenan fahafazha ya Allah ka kiyaye ranka da ka bata ikon kaucewa hanya ka kiyaye da me bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye rayukan bayin Allah na kwarai salihai ni da ku Allah ya samu a cikin salihan bayinsa na kwarai wannan hadisi riwaya ne na Imam al-Bukhari rahimahullah juz'i na goma sha ɗaya hadisi na ɗari da ashirin da shida da Muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da hudu insha Allah ta'ala wannan na daga cikin manyan muhimman addu'o'i da ake bukata a kodayaushe mu kwanta da ikon Allah mu yi kokarin yi musamman wannan addu'a na da tasiri idan mutum ya kwanta sai ya je kaman a dare tashi ya je biya bukata a banɗaki ko ya gabatar da wani abu sai ya dawo zai kwanta fiyayyen halitta ya ce ana bukata mutum da iko Allah zai kwanta ya yi kokarin kada kafar wandonsa sau uku ya kuma kada shimfiɗinsa gaba ɗaya bayan ya yi wannan sai ya faɗi wannan addu'a sai ya kwanta ka'ida idan musulmi zai kwanta ko da kwanciya na farko ne a dare ba a so mutum ya zo kawai daga ya samu shimfiɗi ya kwanta a'a sai ka kada shimfiɗin don baka san me a ciki ba kuma mafiya yawa mai iyali ma kafin ya da an kaɗe an gyara masa yayi amma gwagware fa yadda ka san buhun ko ka zai zo kwacaf ga jab kawai ya bada aure wannan da matsalar ta fi shafan gwagware amma shi dama mai iyali duk ma motsin da ya tashi za a gyara shimfidar amma goro kuma wani lokaci mayafi zai ka samu kaman guda hudu a kai ga bargo ga wani tsohon zani ga wani gwadonan ga wani fatan buhu haka na katanko idan ya za ka yake kutsuwa a cikinsu shi kan sai da ka san wani ‘ya’yan <laughs> mu dai ba shi haka ko? na'am bismillah Allahumma inna ga khalaqta nafsi Allahumma inna ga khalaqta nafsi wa an ta tawaffaha wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha ha. إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية wannan hadisi riwaya ne na Muslim Allah ya gafarta masa juz'i na hudu hadisi na in insha Allah ta'ala da kuma Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya gafarta masa a juz'i na biyu hadisi na 79 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi daga cikin jerin gwanan addu'o'i da yake karanta in ya kwanta bayan na qur'ani da muka yi jiya wanda zai karanta kul huwa falaki nasu ya tofa ya shafa sai ya maimaita sau uku ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasul sai ya ci gaba da karanta waɗannan addu'o'i allahumma innaka khalaqta nafsi sai ya ce ya allah kai ka halicci raina wa anta tawaffaha kuma allah kai ne mai ɗaukar ran a lokacin da kake bukata laka mamatuha wa mahyaha kashe ran da kuma rayar da kan duka mallakanka ne Allah in ahayaitaha fahfazha ya Allah in ka rayar da ran to ka kiyaye ran daga kaucewa hanya ka kiyaye ta wa in amattaha in ka kashe ran faghfir laha Allah ka gafarta mata Allahumma ya Allah inni as'aluka al'afiyata ni ina roƙonka al'afiya wato lafiya da afuwa ina roƙonka kariya daga dukkan sharri imma na jiki imma kuma na ɗabi'u wannan addu'a ma yakan karanta idan mutum bai haddace su ba saboda muhimmancin su sun kai matukar muhimmancin da mutum iya kwance zai dauki littafin ya karanta gabanin yayi bacci don akwai abun da baka haddacewa rana daya amma ga wanda zai dage ya haddace haka nafi so kuma haka nafi bada goyon baya amma in haka ba zai yiwu ba bahaushe ya ce wai a rashin uwa akan yi uwar daki so da a bar addu'ar gaba ɗaya ba a yi ba to gara a riƙe littafin a karanta shi ya fi alkhairi kada a yi biyu babu ko ma uku babu kuskuren illan rike littafin ɗaya ne idan ka saba ba za ka haddace ba wannan shine ka'ida in ko baka rike ka ba addu'o'in muhimmanci to zai tilasta ka haddace to kuma kada a yi duka babu wani kuma fa idan ma fa bai riƙen ba ba zai yin ba ko ba zai haddacen ba to shi da ya zauna ha gagar littafin ya karanta shi ya fi alkhairi me kuma kokarin hada gabanin ya kammala ya rike littafin ya karanta in ya kammala ya ajiye kwanta ya bacci wannan alkhairi ne duka shi yasa ya ce yi shi dan karami dan ya zama iya da saukin dauka a cikin aljihu sai ka sa gaban aljihu rigar ka kai yawo da shi da kake bukata mafhum tayyib na'am allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak allahumma qini azabaka wannan addu'a riwaya ne na imamul bukhari Allah ya gafarta masa juz'i na goma sha ɗaya hadisi na ɗari da goma sha uku riwayan muslim Allah ya gafarta masa juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da uku cewa annabi tsira da aminci sabbata gare shi in yi niyan kwanciya yakan ɗauki wannan hannun nasa na dama sai ɗora ƙarƙashin kuma ainihin a jikin kumatunsa na dama sai ya zama tsakanin filo da ake kwanciya akai wato matashin kai da kuma kumatunsa shine tafin hannun damansa sai ya sa hannunsa a nan sai ce Allahumma kini azabaka ya Allah ka kare ni daga azabarka yau tab'athu ibadaka ranar da kake ta da bayinka wani rana kenan ranar kiyama sai mika kokon bara ya roki Allah ya kare shi daga azaba a ranar da yake ta da bayinsa afwan riwaya na imamu abu dawud rahimahullah juz'i na hudu hadisi na 311 wanda shek muhammad nasir rahimahullah inganta a juz'i na uku a cikin sahihu tirmizi hadisi na 143 insha Allah shine wannan hadisi kenan Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibada wannan na daga cikin muhimman addu'o'in da suka fi kowanne a wannan babin mafhum tayyib na'am bismika allahumma amutu wa ahya sai karanta addu'a ta afwan na yi gaggago ka rika yanke addu'an ka ta yi tsawo bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma da sunanka ya allah amutu nake mutuwa wa ahaya kuma da sunanka nake rayuwa ya allah sunanka da shi nake mutuwa kuma sunanka ya allah da shi nake rayuwa mafhum tsayi wannan shine na bukhari da muslim bukhari tare da fathul bari juz'i na 11 hadisi na 113 muslim juz'i na 4 hadisi na 2083 insha Allah ta'ala na'am subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar addu'a ta 106 fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya karantar da idan mutum ya kwanta sai ya subhanallah sau uku walhamdulillah sau uku wallahu akbar sau hudu ya zama nawa 100 kenan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah 33 walhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah 33 wallahu akbar Allah mai girma kuma Allah abin girmamawa sau 34 a wata riwaya kuma yakan fara da wallahu akbar 34 tukunna sai subhanallah 33 walhamdulillah 33 sai fara da na karshen a matsayin na farko wannan na daga cikin muhimman addu'o'i da Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma sun kawo a cikin sahihul Bukhari tare da fatihul Bari iya hadisi na juz'i na bakwai hadisi na 71 a Muslim iya juz'i na hudu hadisi na 2091 insha Allah ta'ala dalilin wannan hadisi kuma ya ce tafiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi wato fatima radiyallahu anha ni ma ina da ya mai wannan suna din iyalin ali ibn abi talib radiyallahu anhu tana zaune a gidan miji aiki ya mata wahala wahala iyaka ya kai matakin da hannunta yana yin saba yana barewa hannunta yana kanta yana zubar da ruwa saboda tsabar wahalar aiki a gida za a ɗauko abu irin a yanzu yadda iyayenmu suka yi a ɗauko masara a jikin totuwarta a saka a cikin turmi a daka a cire masara a mayar gefe a tankaɗe a mayar turmin a surfe a kammala a sake mai da masara a daka ta zama gari a tankaɗe tukunna a yi tuwa hannunta ya kai matakin da kanta hannunta yana yin tsago yana tsatsagewa yadda kafa ke yin faso haka hannunta yake faso saboda tsabar wahalan aiki a gidan miji damuwa ta mata yawa sai wanda yake da waya a kunne ya kashe na gade ba nawa bane kar wanda yake da waya a kunne ya kashe ba wannan ba ne kashe wayoyin muna bukata ba suna caji go? to wanda zai caji sai ya kashe a wannan hali sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a kawo masa bayi mata da aka samu a matsayin fursunonin yaƙi sai suka yi mitin da ita da mijinta aliyu radiyallahu anhu suka ce ta je wajen fiyayyen halitta ta roki ko da baiwa ɗaya mana ta zo gida ta rika mata hidima irin ɗan wanke wanken gida da shara da renon yara irin wanda matanmu a yau suke bukata da ta gaya mazan Allah sai ya ce mata ba zai bata ba ta je in za ta kwanta a bacci ta yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ce wannan shefi alkhairi da ya bata baiwa zana mata hidima a gidanta malamai suka ce me hikiman an tambayi taimakon baiwa ya bada addu'a suka ce wannan addu'a za ta kara mata karfi da lafiyan jiki ne da ikon Allah da karfi da lafiyan jikin zai kai matakin da ba ta bukatan taimakon mai yin hidima a gida baiwa take nema amma hannunta na tsagewa shi yasa irin wahala da iyaye da kakanu mata suka sha a da matan yanzu ba za su iya ba ba za su iya kwatantawa ba ka je ka tambayi babar ka wahalar da ta sha da juriyar da ta yi a gidan miji a yau idan ka ce wa matar ka ta yi rabin wannan ko albashi ka sa ba za ta iya ba in wata ma ta kwatanta wata ba ta iya kwatantawa ba wannan shine irin barnan kullun zamanin albarkar ragewa Allah yake yi wata wacin zaka dauka mata mai hidiman a mata wanki a mata shara a mata wanki wanki a mata komai kuma ka gama ta zage ka wata kila wannan gatan ko babarka ba yi wa ba a duniya wataƙila babanka da da kanta take wa kanta to wannan darasi ne ga mata su ji tsoron Allah su duba wannan al'amari waɗanda suke kokarin kuma kiyayewa su ƙara saboda bahaushe ce in kana da kyau ka zada da wanka wanda suke da halin banza kuma su yi kokarin ganin masu fada cikin halaka ba Allah shi samu wanye lafiya na'am اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض اللهم ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ بك أنت آخذ بناصيتي أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا عن من الفقر wannan addu'a riwaya ne na muslim a juzi na hudu hadisi na 2084 insha Allah annabi tsira da aminci sabbata gare shi in ya kwanta yakan ce Allahumma rabbas samawati saba ya Allah mahalicin sammai bakwai wa rabbal ard da kuma mahalicin ƙasa bakwai wa rabbal arshil azim kuma wanda ya halicci al'arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay'in mahalicina kuma mahalicin komai da komai falik alhabbi wan nama wan nawa wanda yake tsaga alhab kwaya wannawa da kuma kwallon dibino ko kuma mai tsaga dibino bi ma'ana Allah ne ke tsaga kwaya ya fitar da tsirrai a ciki wa munzila taurati wal injil wanda ya saukar da attaura da injila wal furqan da kuma alqur'ani saboda shine furqan tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta akhidun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da goshinsa nasiya shine gashin goshi na nan in an ce Allah yake rike da nan bi ma'ana Allah yake da ikon kontrolin jujjuya duk waɗannan ababe din don in ka rike nan dan abu ko mutum ne ne su ma kama goshinsa nan ka rike ai shike nan sai da ka juya shi so da an ce Allah shine akhidun bi nasiyatihi Allah ne mai jujjuya kowace halitta yadda yake bukata subhanahu wa ta'ala anta al falaisa falaysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko gaban gabanninka babu komai wa anta al kuma kai ne na karshe falaysa ba'daka shay bayan ka ba komai wa anta zahiru kuma kai ne na sama falaysa fawqaka shay sama da kai ba komai wa anta al kuma kai ne na kasa falaisa dunaka shay kasa da kai ba komai ikdi anna daina ya Allah ka biya mana bashin da ake bin mu in ana bin mu bashi in ma bashin dukiya in ma bashi na wata ibada da Allah yake bukata mu yi ba mu yi ba kamar irin aikin hajji da wannan da hali ya je yi bai yi ba wa aghnina anil min al kuma ya Allah ka wadatar da mu daga talauci ka ba mu ikon wadatuwa da bukatan kanmu ba sai mun roki kowa ba subhanahu wa ta'ala na'am sai addu'a ta 108 insha Allah alhamdulillahi alladhi at'amana alhamdulillahi alladhi at'amana وسقانا وكفانا وآوانا فكم من فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي wannan hadisi riwaya ne na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu da da tamanin biyar. annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan ce alhamdulillahi alladhi amana mun gode wa Allah da ya ciyar da mu wa sakana ya shayar da mu ga abincin safe ga na rana ga na dare wa kafana kuma ya wadatar da mu daga neman wani abu a wajen wani wa awana kuma mana baiwa da wajen kwanciya ko gida mallakanka ko gidan haya bayan nan ga daki kuma ga shimfiɗin kwanciya fakan mimman la kafiya la sau da dama wani bayi da wanda yake wadatar da shi daga wani abu wala mu'uwiya kuma bayi da wajen kwanciya akwai wanda yanzu alayi yake bacci wani kuma ya je can kwana yau gobe ko ma can kwana ko bashi ko haya kake a gidan Allah ya maka baiwa da samun gidan haya ya race godewa Allah wani da kudin sa ma rasa gidan haya yanzu wani kuma ga gidan hayan bayi da kudin da zai biya duka wannan akwai to kai da Allah ya baka dama kake ma biya sai ka gode masa gode masa Allah zai taimaka gaba Allah ya maka baiwa da mallakan na kanka subhanahu wa ta'ala na'am اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء وخليفة أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء وأن أقترف على نفسي سوءا سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da imamu tirmizi Allah ya gafarta musu imamu abu dawud ya kawo juzi na hudu da ɗari uku sha bakwai. sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin taƙiƙin tirmizi a sahihu tirmizi ya inganta hadisi na eh, juzi na uku hadisi na 143 insha Allah fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi kan karanta wannan addu'a yace Allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah masanin abin da ya faku da abin da ya bayyana fatira samawati wal ard wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai rabba kulli shay'in wa malika wanda yake mahalicin kowane abu kuma ya mallake shi ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin kaina wa min sharri shaitani wa shirki kuma ina neman tsarinka daga sharrin shaitan da shirka da yake sa mutum a zuciyarsa ko wa shirka wa shirka shine da igiyoyin da shaitan yake aiki da su wajen jawo mutum ya halakar da shi duk yana iya dauka don mun karanta wannan ma a baya wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ina neman tsarinka da kada in je in yi kokarin shigar da rayuwata cikin wani abu da yake mai muni aw ajurrahu ila muslimin ko kuma na jawo cutarwa zuwa ga musulmi fiyayyen halitta yakan roki Allah Allah ya kare shi daga cutar da musulmi a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam na'am sai addu'a ta ɗari da goma wannan ba addu'a bane kawai karatu na qur'ani ne bismillah karanta mm, ba sai sun biya ba ya wa يقرأ ألف a sajada تنزيل السجدة وتبارك biyar da الملك annabi tsira da aminci sabbata gare shi bayan ya kwanta yana karanta suratul sajada bayan nan ya karanta suratul mulk surori biyu ne yana kwance ke karanta su kaga su kansu kadai suna bukata a akalla minti goma sha biyar to yanzu wanda ya irin waɗannan addu'o'in yaushe yake tunanin ya kwanta kuma ya wani mummunan farki ya ga an yayi moshi za a yi jahannama da shi waɗannan addu'o'i kai dai kawai a ce ka duba tayin da suke bukata a karanta su a kwance kuma bayan ya gama nan zai karanta suratul sajada daga farkon ta har karshe ya karanta suratul mulk daga farko har karshe sallallahu alaihi wasallam kaga bayan addu'o'i kuma ya koma tilawan qur'ani duka yana kwance amma wani fa yana so wai daga kwanciyan zuwa bace dauke shi a minti uku yayi musamman mutanenmu da gajiya ya musu yawa ko kuma lokacin mutum baya da tafakkuri haka kawai zai zo ya kwanta yadda ka san buhu haka yake ga su ga mutane da gaggawan bacci wanda ya je wajen likita baya da lafiya likita ya tambaye shi kana iya cin abu kaza yace yana iya kana iya shan kaza yace yana iyawa kana da damuwan kaza yace babu yace kana iya bacci yace ma ka gani ne wai ana so zai baccin practically a wurin likita ya gani yace ko anan shi zai iya ba sai an yi musu ba likita ya ce ya ce a nan sai in maka sai ka tashe ni ka gani in gada so sai in maka nan kai ka ji manya wato shi ana musu ma yanzu zai a gani fiyayyen halitta yana karanta suratul sajada da kuma suratul mulk a cikin lokacin da yake shirin kwanciya hadisi ne na imam at-tirmidhi da imam an-nasa'i rahimahullah sheikh muhammad nasir ya inganta cikin sahihul jami juz'i na hudu hadisi na 255 insha Allah za mu tashi kan addu'a ta ɗari da goma sha 111 cikin jerin gwanan addu'o'in bacci na'am Allahumma aslamtu nafsi ilaik Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت wannan addu'a na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i a lokacin kwanciya da nakan ma ba da shawari kada mutum ya kuskura ko da zai rage wasu addu'o'i ya rage wannan kuma son samu ita ce addu'a ta ƙarshe da za ka yi wanda daga bayan nan sai bacci ya ɗauke ka in bai ɗauke ka ba laifi ka ci gaba da astaghfirullah subhanallah alhamdulillah har Allah ya sa ɗauke ka saboda la yazalu lisanuka ratiban bi zikrillah kada ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah fiyayyen halitta yakan kai ta ƙarshe yace idza akhadta mabji'aka fatawadda wudu'aka lis-salah yace idan kai kokarin daukan eh, idan bi ma'ana ka tafi zuwa ga ka sai kai alwala irin alwalan sallah haka ake bukata ga duk wanda zai bace a sunna ana so yayi alwala irin alwalan da ake sallah amma wannan ba alwalan sallah bane alwalan bacci ne malamai suka ce yayi kuma ga wanda yake da alwala bata warware ba suka ce shi ba sai ya sake ba sai ya ɗauki wannan alwalar ya maida da niyyar cewa a matsayin alwala ce ta yin bacci ba sai ya sake ba suka ce sun matsaje ala shikkikal ayman sai ka kwanta a bangaren ka na dama mun samu laduba nawa na bacci biyu na farko yin alwala na biyu kwanciya a bangaren dama in kai wanne ya ce sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na rai raina zuwa gare ka wa fawwabtu amri ilaik na maida al'amari na gare ka wa wajjahatu wajhi ilaik na fiskantar da fiskata gare ka wa aljahatu zahari ilaik na mai da bayana gare ka bi ma'ana gadon bayana ragabatan wajen kwaɗayin aljanna wa rahabatan da tsoron wuta ilaika duka daga gare ka ne aljanna da wuta duka naka ne la malja'a wa la manja minka illa ilaika babu matsira babu maguda daga gare ka sai zuwa gare ka a duniya in ka ji tsoron abu me kake yi sai ka gudu an ce ga zaki ta kudu sai kai arewa in ya fito ta arewa sai kai ina sai kai kudu idan ya fito ta ainihin gabar maso kudu kai kuma sai kai yamma maso arewa a duniya duk abin da kake tsoro gudunsa kake shi kuma Allah alamar kana tsoronsa shine ka koma gare shi shi ba a gudu saboda zaman ga gudu ba inda zaka je so tunda babu inda zaka je to gudun tsoron shine sai ka koma gare shi subhanahu wa ta'ala don haka laman ja wa laman manja minka illa ilaika ba mafaka ba matsayira daga gare ka sai zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafin da ka saukar qur'ani wa bi nabiyyika allazi arsalta kuma nayi imani da annabin da ka aiko wannan hadisi asalin sa riwaya ne nawa riwaya ne na albara bin azib radiyallahu anhu da ya zo karanta addu'a annabi ya koya masa sai ya ce duba karshen sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta ya canja kalma ɗaya wace ce annabi sai sa rasul annabi ya ce dakata ban ce maka wa rasul ba ce a nayi wa nabiyyika allazi arsalta annabi ya ce duk da fa shine ar-rasul din kuma shine annabi annabi shine ya yi annabi lima tuharrimu ya yi annabi idza tallaqtumun nisaa shine ar-rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika amma da ya kira ɗaya sunan da ba shi aka bashi bai ce dakata ka ce wa bi nabika ni nabi nace ba rasul ba tare da kalman arsala ma ta fi tafiya da ar-rasul amma wa ma zalika sai ce wa bi nabika alladhi arsalta nace wannan yasa na farko malamai suka ce duk abin da yake a hakam ne ta abudiyya ba a canja kalma daya misali da na baya shine annabin yazo sallama sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai yanzu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ka sa ta'ala tambayar da za mu maka sai mu ce ta'alan sai mu ce mun sallama lalle Allah kake yabo kuma lalle yabo ne iyaka ta'ala amma shin yanzu annabi yayi kuskure ne kamar gyara ko kuma yabansa ne bai ci 100% ba kake so ka gyara shi ya ci 100% ɗayan biyu ne ko yayi kuskure ka gyara ko ka amince nasa yayi dade amma karin da kai ya fi nasa ba makawa in ka bai bi nasa ba sai mu ce to ka rike nasan yadda ya kada ka canja to tunda haka ne duk abin da ya fada ko ya aikata ba a so ka canja kalma daya yanzu za ka ga sallama wanda ba sai ce wai salamun lahi alaikum wa rahmatullahi wa e eh yi sallama ma ba haka annabi ya fada ba wai ababe da dama sai an musu ba ko khutbatul haja sai an canja lafuzan da ya fada da bakinsa me bukata in dai ka gyara abin da ya fada ɗayan biyu ne ko shi da ya yin ka amince ya yi dade amma bai ci A ba bai ci 100% ba yanzu za ka gyara don abin ya karu ko kuma da ya yayin tun asali ya yi kuskure mai imani ba zai da ɗayan biyu ba na biyu kuma duk magana a duniya malamai suka ce in ba za ka yi mai da ita kalma da kalma ba sai ka ce ina zaton kazawa ne ya ce shi yasa kalma ɗaya aka canja fiye yan halitta a cikin layi shi da ya ce dakata sai ka gyara wato hatta kalma na magana sai ka yi adalcin magana a kai wannan shine karantarwa na addinin musulunci mafhum tayyib kuma ita yake ta karshe hikimar mai littafin nan sai kawo ta addu'an karshe a cikin addu'o'in bacci tunda ita ce ta karshe rama to zaka sai kawo mana ita a karshe mafhum tayyib tana da falala mai girman gaske iyaka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace wannan addu'a wanda ya faɗe ta fa mutta mutta alal fitra idan ka rasu bayan ka faɗa tabbas ka mutu a musulunci ba musulunci kadai ba ka mutu akan original islam duk wanda ya faɗi wannan a daren ya rasu babu kokonto akan ya mutu akan imanin musulunci irin wanda Allah yake bukata rashin karanta wannan an yi asara ko bai ban aka mutu in dai ka mutu aka yace ka mutu akan original islam wannan hadisi na bukhari ne tare da fatahul bari jizi na goma sha ɗaya hadithi na ɗari da goma sha uku yana muslim jizi na hudu hadithi na dubu biyu da tamanin da ɗaya insha Allah ta'ala sai kuma babi na ashirin da tara na'am قال المؤلف رحمه الله الدعاء إذا تقلب ليلا الدعاء إذا تقلب ليلا سيكما الدعاء ya إذن يفرك أتكم بتشي بايا تاشي بني يا فرك دي جويا سيئدن سيبودو to idan idan sai ya budu ma yana bacci ko da zai koma baccin ya dora kan wannan a samu tazarci kenan ko to baya yi sai kuma ya yi addu'a tsakanin bacci da bacci hatta juyawa a bacci idan ya idan sai ya budu sai ya sake yin addu'a kai ka ji ambaton Allah yau idan mutum zai kiyaye wannan yaushe ya samu taɗi tayin na taɗin ƙwallon ƙafa ko taɗi na gulma ko na hasada ko na munafurci na mutum ya samu daman wannan bai da dama a bacci fa ake in an juya masu yan ambaci Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib na'am me yake cewa hadisi na 112 la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وما بينهما sai ce la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah alwahid wanda yake shi kadai ne tollin toll alkahar wanda yake tilastawa Allah yana iya tilasta mutum ya yi abun da baya so ba a son ka kake ciwon zazzabi ba balle na malaria balle typhoid balle ulcer ko balle hypertension alkahar ne yake sa ka yi shi akwai lokacin da ba yadda ka iya zai tilasta ka yi kuka ko da ba ka so akwai lokacin da ko ba ka so sai ka yi fitsari akwai lokacin da ko ba ka so sai ka yi bayan gida shine alkahar rabbu samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin sammai da kasai al-aziz shi mabuwayi ne al kuma shi mai gafara ne wannan hadisi asalin sa riwaya ne na ainihin imamu hakim rahimahullah da sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahihul jami' juz'i na hudu hadisi na ɗari biyu da goma sha uku insha allahu ta'ala mafhum tayyib za ka yana karanta wannan a duk lokacin da ya juya a bacci kuma yana da sha'awan juya daga bangare zuwa bangare in ya farka ya ga yana kan gadon bayansa sai juya bangaren dama in yana kan bangaren dama lokaci sai ko ba kan gadon bayansa ya kwanta yana da sha'awan wannan sallallahu alaihi wa sallam na'am sai babi na 30 insha allahu kan addu'a ta 113 du'aul faza'i fi naumi wa man buliya bil wahsha du'aul faza'i naumi addu'a ta wanda ya firgita a bacci yana bacci sai ya ji ya firgita kaman gashi an yayi moshi za a sa a wuta ko gashi nan zakuda sun biyo shi yana ihu yana sai ya farka daga ya farka sai ya ji dadi ashe ba da gaske bane ko kuma yana nan gashi nan yana mafarki ya kwana a CBN an ce dauki abin da kake so fi sabilillahi ya yayi mo da ya bude ido sai ya ga mayafinsa ne sai ya tsaki haka ne yau sai kai mafarki kana ga zaki ya biyo ka in ka farka har gaba gaskiya bane sai ka ce alhamdulillah ko ba ka bane kuma nan sai ka ji an ce ga kanan a CBN an ce gashi ka dauka duk abin da kake bukata an baka ka gama hada kansu za ka sa a buhu sai ka farka sai ya ga mayafinka ka dauko sai ka yi mai ranar kuma sai ka yi tsaki <laughs> wa man buliya bil wahasha da kuma wanda aka jarrabe shi da samun rudani a bacci akwai wanda zai yi wahala ya bacci bai ga bala'i ba yau in yi ya ga mace zai gobe ya ga kunamu jibi ya ga zaki wata rana haka kawai zai ya ga maka mutum mutum ma gunki yake gani shi wani ce maka yana ga hawainiya tana shiga mayafinsa yana bacci shi kadai za ga yana bacci yana haka yana haka yana kaɗai ta kuma mafarki yake yi to wanda yake da wannan matsala din idan ka yi bacci sai ka farka ka firgita to ana so karanta wannan addu'a lokacin da ka firgita a bacci din ka duba musulunci hatta wai wanda ya firgita a bacci akwai addu'ar da aka bashi shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare ne shugaban likitocin duk duniya gaba daya Dan in kai ka bada kawai asalin medication kina bada spiritual magani bayan kuma a bangaren bada kwayan ma fi ka iyawa sallallahu alaihi wasallam duba tibbun nabawi kaga abin al'ajabi na do'i da kuma magunguna da ya faɗa a musulunci wanda har yau binciken likitanci yana aiki da wasu daga cikin itatuwan da ya faɗa a matsayin magunguna da su ake yi ga kuma spiritual magani da ya fi asalin maganin kwaya ba wato maganin da ke da alaka da zuciyarka don asalin kwaya na da alaka da gangan jiki ne ga mai imani kuma zuciya ta fi gangan jiki amfani da fa'ida gangan jiki babu zuciya hayaniya ne da bankaura zuciya tana da inganci ko da gangan jiki babu lafiya ko da baka iya zama da ikon Allah rayuwarka na da amfani na'am wace addu'a yake idan ya firgita أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات wa من غضبه وعقابه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات وأن يحضرون wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya inganta cikin sahihu tirmizi juz'i na uku hadisi na 171 yana ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsarin Allah da kalmominsa kalmominsa shine qur'ani da kuma asma'uhu wa sifatuhu min gababihi daga fushin Allah wa iqabihi da kuma uquba tasa wa sharri ibadihi kuma ina neman tsarinsa daga sharrin bayinsa ashe a cikin mutane akwai masu sharri to sai ka roki Allah ya kare ka daga sharrin wani don wani zai iya kulla maka sharri dalilin wani ya sa ka firgita a bacci to sai ka nemi tsaron Allah daga sharrin mutum mai sharri wa min hamazati shayatin kuma ina neman tsarin Allah daga fisga da shaidan yake kawo mutum wa an yahdurun kuma ina neman tsarin Allah daga ziyarar shaidan don visit na shaidan ba ma bukata rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya kare mu daga ziyarar shaidan na'am babi na 31 insha Allah ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulum babi da ke bayani akan man ra'a ru'ya wanda yi mafarki ya ga wani abu ko kuma alhulmu shine mummunan mafarki wanda ya mafarki me ya dace yayi in mafarki mai daɗi ne in ka farka sai ka roki Allah ka ce abin da na ganin nan Allah ya tabbatar da shi idan mafarki mai muni ne to wannan babin iya magana akan mafarki mai muni mafarki mai kyau bayan ka roki Allah ya tabbatar da shi sai ka kara kuma gaya wa waɗanda suke ƙaunar ka in ka san wani iya son ka don Allah baya maka munafurci ko hasada sai ka bashi labari duk wanda ka san iya son ka don Allah in kai mafarki mai ganci ana so ka gaya masa kadda da ka ce ka zo filin kiyama sai ka mafarki manzon Allah ya ce Muhammadu sai ka ce na'am sai ya ce zo mu shiga aljanna in ka dai duk wanda ke son ka sai ka nemi shi ka gaya masa ka ce mun faga kaza da kaza sai a roƙa mana Allah Allah ya sa ya tabbata in kuma mai muni kai to bakinka aleku. shi ba a gaya wa kowa ko matar ka ba wa labari in ma kafir gida ce yaya ka ce a wallahi kawai dai abin ya faru yaya dai ka ce haka abin ya faru ba kuma bukatan ka faɗi wani abu saboda kada kai ƙarya a haka kawai abin ya faru me kace babu damuwa dai ba komai saboda kuma in kace mata a'a wani mafarki ne fa mai muni amma ba zan gaya miki ba ta ka faɗa ai ka riga ka faɗa daga nan kuma sai ta tsorata za a kashe ka ne mai gida za a yanka ka ne mai gida to daga nan kuma ta shiga ruda ne gara ma ka gaya mata ya fi sauki da san me dan aka barka abu a dunkule ba gaya maka bai cutarwa to gaba na ɗari da goma sha hudu fiye yan halitta ya ce mai mutum da yi yan futu an ya sare mutum zai yi tofi a sa na hagu haka wannan hadisi riwaya ne zai tofi sau uku riwaya ne na musulun juz'i na hudu hadisi ne dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu insha Allah a sa na hagu sai ya tofi sannan bayan nan me zai yi yasta'idu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'a sai ne nemi tsarin Allah daga shaitan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau nawa sau uku ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko ya tsaya a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim duk wanda yayi zai sau uku sannan wa min sharri ma ra'a sai ce a'udhu billahi min sharri ma ra'aitu ina neman tsarin Allah daga sharrin abin da na gani in halaka ne ce a'udhu billahi min al-halak a'udhu billahi min al-halak a'udhu billahi min halak ina neman tsarin Allah daga halaka ina neman abin sai ya maimaita sau uku wannan hadisi shi ma na muslim ne Allah ya ji kansa juz'i na hudu hadisi da dubu ɗaya ɗari bakwai da saba'in da biyu zuwa da saba'in da uku sannan sai kuma gaba na gaba mai zai yi la yuhaddith biha ahadan la yuhaddith biha ahadan kar ya bawa kowa labari a duniya kar ya gaya wa kowa duka iya cikin wannan hadithin muslim din kada kar ya bawa kowa labari da aka ce ahadan din nan yufidul umum hatta iyalinsa kada ya gaya mata sannan sai mai na hudu يتحول alai. جنبه الذي كان عليه يتحول عن جنبه الذي كان عليه sai ya canza ɓangaren da yake kai misali da ya farka a mafarki mai muni din sai ya gan shi a bangaren hagu yake kwance me zai yi sai ya koma bangaren dama ya kwanta to kaddara kuma dama ake so a kwanta yana kwance a bangaren dama sai ya farka sai ga bangaren dama yake kwance ya zai yi a nan ya halatta ya kwanta a bangaren hagu duba cikin koda sharhu riyadu salihin da ibn ufaimir rahimahullah yace nan halal ne ka kwanta a bangaren hagu in da bangaren dama ka ga mummunan abu to kuma bangaren hagu a kwanta menene hikimar saboda zuciya na da kusanci da hagunka fiye da dama ta bangaren hagu take shi kuma shaidan zuci da yake bukata a jikinka bai bukatan idanka ko kunnanka ko hanci ko baki ko wuya ko kafa ko hannu a'a zuciya yake bukata don aka ta bangaren hagu yake zuwa nan shine mai shortcut shortest distance nan ne so da ta nan zai zo shi yasa sai ka yi tofi ta bangaren uku bangaren nan sau uku don haka hikimar kuma kwanciya bangaren dama shine ya fi taimaka mutum ya farka a bacci da wuri idan ka kwanta ta bangaren hagu zuciyar na samun kwanciya ta nutsu ta yi bacci yadda take so kuma ba a son ka haka a matsayin ka na musulmi sai ka kwanta bangaren dama in ka kwanta bangaren dama zuciya rito take yi to tana rito ya fi saukin tashi daga an yi as-salatu khairun minan nawm sai ka ji ka farka wani fa zai wani fa yara su tafi har makaranta a gidansa mai gida ne har su fita breakfast bai farka ba har breakfast za su fito bai farka ba musamman irin gwagware nan da ba su da mai damun su haka kawai ba shi irin ya yi excelling a gauranci ya ma wace ɗakin zaure a'a shago aka ba shi a cikin ke fana ka san gauran da ya gama rika shi a shago yake fana da ka san kayan sayarwa kamar cosmetic so ka babu wani alaka da wai wani zai shiga gidan ko zai fita a farkar da shi a'a automatic idan ya samu shago mai kofa biyu ya bude kofa da ya shiga ya saka sakata ya samu irin waɗannan lock din nan kuba din nan irin ta makera mai kat kat kat yayi ya bar kiɗan a jiki ya kashe wuta ya shiga mayafi sai ikon Allah to irin waɗannan ne idan tsautsayi ya faru Allah ya ɗauki rayuwarsu wasu sai sun yi wari a ɗaki ba ɓalla mai zo da su ba wanda aka yi sa'an shine da azahar za a ji labari a zo a sara kofan a ɗauko shi ya fara lankwashewa kuma ga gawar goro da nauyi so ya canja bangare sai me ya in arada zalik hadisi na gaba a muslim ya ce ya ƙumu yusalli sai mutum ya tashi ya yi sallah amma in da zalika in yi niyan haka in ya nufi haka sai tashi ya sallah bi ma'ana tashi a yi sallah ba wajibi ba ne amma waɗannan abubuwa guda biyar za ka yi kiransu kama a matsayin wajibai ga wanda yake so ya tsira a baccinsa na farko ya yi tofi ɓangaren nan na hagu sau uku na biyu ya nemi tsarin Allah daga shaidar sau uku na uku ya nemi tsarin Allah daga abun da ya gani sau uku na hudu kada ya ba wa kowa labari na biyar ya canja bangaren da yake kwanci a kansa mafhum tayyib sai babu na 32 insha Allah du'a'u qunutil witr du'a'u qunutil witr addu'a da ke magana akan kunuti da ake na witri wato kunuti na witri shine idan kai isha ana yin shafa'i raka'a biyu da wutiri daya ko shafa'i hudu da wutiri daya ko shafa'i goma ma da wutiri daya bisa ga yadda fiyan halitta yake yi bayan nan da kuma addu'a da ake yi a kunuti a sallar asuba idan bukatan kunuti ya kama wanda ake bayyanawa bayan an yi ruku'i na karshe an dago sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu to sai ayi yi kunuti duk wannan kunuti ana iya karanta na daga cin azkar ko a witiri ko a kunuti mafhum tayyib insha ta'ala Allahumma hadini fi man hadait Allahumma hadini fi man wa'afini fi man wa'afini fi man وتولني فيمن توليت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت wannan addu'a riwaya ne na imamu hakim da imamu ahmad bin hanbal da imamu darimi da imamu albayhaqi Allah ya gafarta musu da sheikh muhammad nasir Allah ya ji kansa ya inganta cikin irwaul galil fi takharij ahadith manar sabil juz'i na biyu hadith na biyu. fiyayyen halitta ya karantar da alhassan wal husain wannan addu'a cewa su rika a cikin kunuti allahumma hadini fi man hadait ya allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man afait ya allah ka bani lafiya cikin wanda ka ba su lafiya wa tawallani fi man tawallait ya allah ka jibince ni cikin wanda ka jibince su wa barik li fi ma atait ya allah ka sanya min albarka cikin abun da ka bani wa qini sharra ma qadait ka kare ni daga shirin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wala yuqda alayk lalle Allah kai kana hukunci ba a hukunci a kanka innahu la yadhillu man walait lalle duk wanda ka jibince shi baya zama makaskanci wala ya izzu man adai, duk wanda ka ki shi kai gaba da shi Allah baya daukaka tabarakta rabbana wa alai ka daukaka ya mahalicinmu wa ta'alaita bi ma'ana albarka ta yawa gare ka kuma ka ɗaukaka yana karanta wannan addu'a cikin kunuti kunuti na asuba ya halatta a yi kunuti na wutiri ya halatta duka a yi kunuti na azahar la'asar magariba isha idan wani abu ya auku duka ya halatta a karanta wannan addu'a da mafhum tayyib insha Allah ta'ala اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan hadithi shima riwaya ne na ainihin abu da turmizi nisa ibn da imamu ahmad allah ya gafarta musu Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah in ga cikin Irwaul Galil juz'i na biyu hadisin 175 yin halitta ya karantar da wannan addu'a cikin kunutin ana yi Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya Allah ni ina aiki da yaddarka ina neman kariya daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ina aiki da afuwanka ina neman kariya daga uqubarka a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga gare ka bi ma'ana ina roƙonka Allah ka kare ni daga azabar da ke wurinka la sana'an alayka duk abin da na faɗa na yabo gare ka ba zan iya irge yabon da nake bukata na yi gare ka ba kuma bayan nan ba zan iya yabo kama anta kama asnaita ala nafsika ba zan iya yabo kaman yadda kai kai bi kanka ba subhanahu wata'ala na'am sai wata addu'a ta 118 kenan اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ولا نكفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونخضع لك ونخضع لك ونخلع من يكفرك wannan hadisi riwaya ne na Imam al rahima rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin Irwaul Galil juz'i na biyu hadisi na 170 fiyayyen halitta ya karantar da wannan addu'a cikin kunuti na witiri ko kuma na wata sallah da bukata ta kama ayi kunuti Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa wa laka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu gare ka muke sujada wa ilaika nas'a gare ka muke tafiya wa nahfidu kuma gare ka muke gaggawa ainu sari'u kenan narju rahmataka Allah muna kwaɗayin rahamarka wa nafsha azabaka muna tsoron azabarka inna azabaka bil kafirina mulhaq lalle azabarka ga kafirai mulhaq abun sadarwa ne wa fi riwayatin azabarka mai saduwa ne ga kafirai riwayar mulhik ta fi shahara a matsayin ismul fa'il ba ismul maf'ul ba duk ya inganta a sunna Allahumma inna nasta'inuka ya Allah lalle mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka kuma muna neman gafaranka wa nusni alayka alkhaira muna yabon alkhairi gare ka wala nakfuruka Allah ba ma kafurce maka wa nu'minu bika muna imani da kai wa naqda'u laka kuma muna kaskantar da kai gare ka wa nakhla'u yakfuruka kuma muna ja da baya ga duk wanda ya kafirce maka subhanahu wa ta'ala a wani kauli kuma aka ce wannan kauli ne na ibn umar radiyallahu anhu mawqufi ne kenan ba marfu'i ba wasu kuma suka ce marfu'i ne zuwa ga fiyayyen halitta kilahuma yastawiyan idan annabi ne fada wajibi ne mu yi koyi da shi idan sahabbai suka yi abin da bai saba wa karantar wasa ba wajibi ne mu yi koyi da su a waɗannan halaye da don haka za mu shiga babi na 33 insha Allah ta'ala na'am الذكر عقب السلام من الوتر الذكر عقب السلام من الوتر ذكري da ake yi ambaton Allah da ake bayan an yi sallama daga wutiri idan kai qiyamul layli sai kai wutiri a dare kuma dan an fi so wutiri ya zama a karshen dare ij'alu akhira salatakum bil layli witran ku sanya sallan ku a karshen dare a matsayin me wutiri amma ba a babin wajibi ba idan ka yi wuturi a farkon dare kana tsammanin ba za ka tashi ba sai ka samu tashi a ƙarshen dare don ka ƙara nafila babu damuwa amma ba za ka maimaita wuturi ba saboda hadisi ya ce la witrani fil laili babu wuturi guda biyu a dare daya idan ya kammala wuturi kuma in yi sallama misali assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko wata sallama ta inganta a sunna sai kuma yi mai sai karanta wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam na'am subhanal malikil quddus rabbin البيت القدوس بسم الله wato magana tsakiya ne ta ruda kake nan yana cewa subhan fiye yin halitta yadda yake bari in bayyana ku saurara in yayi sallama a witiri assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus an karo na uku idan ya faɗa na farko zai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus na uku zai ce subhanal malikil quddus rabbil mala'ikati war ruh ababe biyu ne za ku kula da su a na farko da na biyu yana yi kasa-kasa a na uku yana ɗaukaka sauti sannan kuma iya ƙara rabbil mala'ikati wa ruh an fahimta zai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbil mala'ikati war ruh shine subhanal malikil quddus sarki ya tabbata ga al malik mamallaki al quddus wanda ya zama wajibi a karkake shi daga dukkan najasa ko kaskanci sau uku zai faɗa shi ne yace thalatha wasu wa a na ukun ya ji haru biha yana bayyanawa sosai wa muddu biha sautahu yana ɗaukaka sautinsa yaqul sai yace rabbil mala'ikati war ruh wannan hadisi riwaya na nisa'i ne juz'i na uku hadisi na 244 da imamu darakutni da sauran malamai wanda sheikh abdulkadir arnaud da shu'aib arnaud suka inganta shi a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na farko shafi 337 insha Allah sai kuma babi na 34 ita ma daga cikin muhimman addu'o'i iyakan muhimmanci na'am du'a'ul hammi wal huzn wato addu'al alhammu ma'ana alhammu damuwa wal huzn fa bakin ciki duk wanda ya samu kansa a damuwa ko a bakin ciki namiji ko mace matashi ko tsofo babba ko yaro ana bukatan ya karanta wannan addu'a ɗayan guda biyu a wannan babi ko duka biyu a rayuwa akwai wanda zai iya rayuwa bai samu damuwa ko bakin ciki ba ko ba abin da ya faru gare ka abin da ke faruwa ga musulmai a wasu kasashe ya ishe ka damuwa shi yasa manzo Allah yace man la yahtammu bi amri na falaysa minna duk wanda bai damu da damuwar musulmai ba baya tare da mu alamar kana tare da manzon Allah shine abin da ya shafi musulmai a ko ina yake a duniya ya shafe ka damuwar su ta dame ka bakin cikin da suke ciki ya shafe ka wannan shine imani ko da kai bai faru gare ka ba abin da zai faru ga wani in dai kana da imani ya isa sama damuwa ko bakin ciki wani lokaci ma sai ka damu da damuwar wani fiye da damuwar kanka mafhum tayyib don haka za a karanta wannan addu'a duk lokacin da ka ji damuwa ko bakin ciki sai kai ta maimaita wannan addu'a da bismillah اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي wannan hadisi riwaya na imamu ahmad ne juz'i na farko hadisi na 391 da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya inganta shi fiyayyen halitta a karantar da wannan addu'a a lokacin damuwa da bakin ciki ka ce Allahumma inni abuduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abudika dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka na biye da goshina na hannunka gashin goshina na hannunka bi ma'ana duk al'amari na gare kai ke sayar da ka juya ne ma'azin fi ya hukumuka hukuncinka ya riga ya gabata a rayuwa da ka riga ka kaddara duk abin da zai faru gare ni a rayuwa Adulun fi ya uka hukuncinka a cikin rayuwa ta adalci ne duk abin da ka hukunta mun na amince na san baka zalunci as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka rada wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka ilmantar da ɗaya daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma ka zabi ka boye shi a cikin gaibi a wurinka bi ma'ana malamai suka ce da wannan ya zama kenan ashe akwai sunayen Allah da hatta annabawa Allah bai bayyana musu ba da wannan aka ji hadisin da yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna ba hasr bane bi ma'ana ba wai iya nufi zuwa ga cewa sunayen Allah 99 ne kadai ba sai dai a cikin su in ka samu 99 ka kiyaye su kai aiki da su zaka shiga aljanna a cikin duk sunayen sa ka nemi 99 kadai in ka kara fa hasan aw fa huwa ahsan so da haka kaga in Allah ya boye a gaibi akwai wanda zai ga abin da ya boye a gaibi ba mai gani an alal qur'ana rabi a kalbi ya Allah ka sanya qur'ani ya zama a kalbi ma ma'ana rabi'a qalbi na'am wato an ce qur'ani ya zama kalmar rabi' shine kamar rani rani kuma shine mai lokacin hutu saboda mai noma a damuna yake yi a rani sai ajiye sai ya ciye more wato sai a ce rabi ka sa qur'ani ya zama ranin zuciyata ma'anar rani shine ka sa qur'ani ya zama hutu da nutsuwar zuciyata saboda duk mai noma manomi a rani yake hutawa to ka sa qur'ani ya zama hutu da kuma mai nutsuwar zuciyata sannan wa nura sadri qur'ani ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama kuma yaye mun bakin ciki na wa zahaba hammi ya zama dalilin tafiyar da damuwa ta don haka duk lokacin da kake cikin damuwa ko bakin ciki sai kai ta maimaita wannan addu'a tana da matukar muhimmanci ko ita ko yar uwarta ko duka biyu addu'a ta biyu riwaya ne na Imam Bukhari Allah ya gafarta masa a juz'i na bakwai hadisi na 158 cewa kana rasulullahi yaksuru min hadha du'a manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana yawaita wannan addu'a hadisin ya zo a Bukhari tare da Fathul Bari juz'i na 11 hadisi ya ɗari da saba'in da uku insha Allah me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jubn wal bukhl wal wa dala'i ad wa dala'i ad wa ghalabati ar-rijal wa ghalabati ar-rijal yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi ya Allah ni ina neman tsarinka daga alhammu shine me damuwa wal hazan da bakin ciki wal ajaz da gajiyawa wal kasal da kasala wal bukhli da rowa wal jubun da tsoro wa zala iddaini Allah ina neman kariyarka daga ainihin wato ya mutsawar bashi bashi ya ya mutsa Allah ka kare daga wannan in kana neman asali daman damuwa ta yi wa mutum katudu shine bashi ya masa yawa kuma bai da hanyar biya musamman bashi na zalunci a ce bashi na banki da kudin ruwa ke karuwa karan nan wani ya sami a nan masallacin ba sai na kira suna ba sai dai ina tausaya masa ne kadai bashi ake bin sa asali ya ba banki dubu arba'in da yankai da ya koma sai samu zama dubu ɗari hudu da yankai a daidai nan muka tsaya da shi a masallacin ya takaddar abun tausayi yace shi bai saka abun yake ba an bar shigo shigo ba zurfi da duhu ne sai fada to in kana nema haga abun tausayi bakin ciki da damuwa shine bashi ya maka yawa kuma bashi na takurawa kuma wanda baka da hanyar biyan sa ɗazun nan muna tare da aran magokaru wani ya bugo waya shi bai ma san me yana cikin damuwa ya bugo na ce buga bayan awa daya bashi ne ake bin sa ya kai shi iyaka bayi da hanyar biya kuma an zo za a kama shi akan bashi. na ce kai hakuri ka buga bayan awa daya kace yi hakuri ka ba ce bayan awa daya mu yi magana kace yi hakuri in ka ji maganarsa sa kai ka dauka babarsa da mamansa ne suka rasu a lokacin to shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa in dai ba zama dole ba kada mutum ya ci bashi shine karantar wa sunna karkaci ka ɗauki kadarar ka ka sayar shi ya fi alkhairi da ka ci bashi shi yasa ga ya bar duniya sulkensa na matsayin jingina a wurin bayahude bayahude da ake yaƙa da